Masauraran mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan Maricen talata kwana na biyu da fara azumin watan Ramadan da watan Allah ya karbi ibadar mu ya kuma sa mu dace amin. Profesa Baba Gani Abba Gambo shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno yana kira ga jama'a su rage dogaro da kayan abincin ƙasashen waje. To amma ya fara ne da bayyana yadda shirin gwamnatin ƙasar Nijar na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar ya bashi sha'awa. Ina son gwamnatin Najeriya ta ari wannan abin ciyar da ɗan Nijar da ɗan Nijar sannan ya zamana ciyar da ɗan Najeriya da ɗan Najeriya shine abin da aka fara. Kuma da Allah da annabi ina roƙo jama'a a daina irin abin kasashen waje ɗin nan da yawa conflict na waje corn beef na waje sardine na waje madara da sauransu na hajiya shine abin da ya mayar da kasan nan baya kaza yanzu kaji hajiya a ce ana sa kaji cikin najeriya tumatir tumatir hajiya ana importing tumatir into najeriya kuma wani abin mamaki toothpick bayan mun ci kajin waje sai kuma mu samu toothpick na waje mu ciccire naman da abin nan da toothpick din nan da sauran su kina dariya ba abin dariya ba ne amma a wannan taron da muka yi mm. aka ce 20 na abin nan 2016 din da muke ciki din nan December duk wani yanayin tumatiri wanda zai shigo nigeria. za a fasa an daina a 2017 mm. duk wani shinkafan da zai shiga nigeria December an fasa a 2018 duk wani alkama da wanda zai abin da ya kama da alkama zai shiga wannan yanzu wannan polisi ne wanda shi president muhammadu buhari an tabbatar akan cewa an faɗa kowa ya ji Profesa ba dariya nake ba saboda a jamhuriyar Nijar ma in yi hira da masana irin ku suma irin matsalolin da suke lissafawa kenan hatta tsinken sakacen haƙori sai an shigo da shi daga ƙasar waje. Muna da yanayin abin da ya faru irin dai kamar abin da ake cewa preference mutane irin ya zama kamar abin ado eh abin kwalliya a ganka da irin abincin waje a ganka da komai na waje haka abin ya zo hmm. amma to abin mamaki har yanzu ba mu ga fura na waje ba da wannan de geron da muke shukawa da shi ake fura da nono kuma kowa yana shan fura da nono dinnan sai kenan Na biyu Burabusko, mu har yanzu da mu da shinkafanmu muke har yanzu Burabuskon da muka sani. Hmm. So idan abin da muke so mu faɗa shi ne, su menene abubuwan da ake saka, mu fara da kayan gwari, tumatiri, aleho, kabeji, letus da sauransu duk ake saka wallahi yanzu idan aka ce gwamnan plateau yanzu muna neman kai mana kabeji yanayi kaza duk manoman ka saka su ajiya zai yiwu sai menene na biyu kuma kayan sha mun yi kiyasin abin nan 2015 shekaran da ya shige kenan an ce 'yan nigeria miliyan 180 sun sha juice lita lita lita miliyan 500 mm. cikin shekara daya. a cikin lita miliyan 500 ɗinnan hajiya kusan ɗari ba daya. 99% duka daga kasan waje aka shigo da su. Kuma yau idan kika zagaya mangoro ko ta ina a Kaduna, Kano, Sokoto, Zamfara, Maiduguri ko ta ina. Lemo ko ta ina ki je wajajen Benue din nan. Matsalan mu shine mun zagaya kasan nan babu kamfani wanda zai sarrafa wayannan abubuwan na gwamnati kwaya ɗaya a Najeriya duka hajjiya. Yanzu Allah ya taimaki 'yan Kano. Alhaji Aliko Dangote ya shigo an fara kamfanin tumatiri duk manoman Kano ta wajajen kura ciromawa dinnan duk tumatirin da ka noma Dangote zai saye shi. Allah ya musu abin da me yake faɗa da zaren zogo ko mai daidai a jakin gare. Allah musu gyaɗar dogo. Sai nan daga cikin sai talatin da biyar. Mm. Kamar mu babu da Aliko Dangote. To sai kaka hajiya. A Aliko Dangoten shi zai shigo nan Maidugurin ma ya kafa kamfani tunda duka arewa ne. yanzu gwamnan kaduna nasiru El-Rufai an yi foundation na kamfanin kaji wanda shine mafi girma a duka west africa kasashen ecowas nan kenan mm. an buɗe a kaduna kamfanin olam ne tare da shi gwamnatin kaduna aka shigo aka yi wannan abin za a fara noman kaji da kuma kwai wanda ba irinsa duka a kasashen sadiyawo ko kuma ecowas mm. wannan abin da daɗi idan ma aka ce masaran da mutanen saminaka da zaria da ko'ina za su shuka da shi za a sarrafa a yi abincin kaji kin da san manoma sun tashi. Mm, Yawa, Profesa, ganin irin wannan albarkatu da ka lissawa da irin wannan faɗin ƙasar noma a Najeriya, me ke hana a noma abin da za a iya ci a Najeriya har ya wadata a sayar a wasu ƙasashen waje? abu guda biyu ne hajiya na ɗaya muna son shugabanni su mayar da hankali akan noma kawai na ɗaya kenan Idan Allah ya kai mu rana ya taya Profesa Baba Gani Abba Gamba zai hwaɗaɗa wannan bayani da ya fara yi a yau. Yanzu a madadin shi, da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. ku huta lahiya sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.